أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa yammaci na uku ga watan afrilun shekara ta dubu biyu don ci gaba da karatun littafin mai albarka bulogul maram min adillatul ahkam wannan kuma shine darasi na saba'in da biyu a wani zancen na saba'in da uku babu sulhi za mu tashi kan babin da yake magana dangane da sulhu abinda kuma ake nufi da sulhu mu'aqadatun yutawassalu biha ila islahin bayna mutakhasimain mu'aqadatun yutawassalu biha ila islahin bayna mutakhasimain wata kullele da yace da ake amfani da ita dan ta mutum biyu masu rigima wato wannan shine sulhu dukkan wani yunkuri da wani mutum zai yi da waɗansu mutane za su yi dan samar da sulhu tsakanin mutane biyu masu jayayya wannan shi ake kira da suna sulhu sannan kuma shi sulhu din nan abu ne sannan ne cikin shari'a cikin shari'a ta musulunci ubangiji ta'ala ya ce wasulhu sulhu khair والصلح خير فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إهداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم kun ga anan kadai an jera fa aslihu fa aslihu hasu uku can kuma wasulhu khair can fattakullaha wa aslihu zata bainakum can kuma in rida islahan yuwaffiqillahu bainahuma maganar sulhu dai ta zo a cikin alqur'ani a wurare daban-daban malamai da suka bibici ayoyi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce shi sulhu iri biyar ne sulhu na farko sulhu da za a yi tsakanin musulmai da kafirai ta iya yiwa sulhu ya gudana tsakanin musulmai da kafirai ana cikin yaki ana cikin rigima da juna sai wani daga cikin bangarorin yakin ya ga cewa dan me za a ci gaba da rigima a yi sulhu in kafirai suka nemi a yi sulhu sai ku yarda sai a yi sulhu din wa in janahu lis-salmi fajna halaha wa tawakkal ala Allah kamar yadda manzon Allah ya yi sulhu da kafiran Larabawa a lokacin sa a shekara ta shida sulhul Hudaybiya sulhu na biyu shine sulhu kuma da ake yi wato ainihin tsakanin su kansu musulmai tsakaninsu da juna to wannan shi kuma yana da wanduwa kashi kashi har zuwa kashi hudu amma dai sulhun da ya shafi wannan babin shine sulhun wanda ya shafi haƙoƙi haƙƙi dukiya sulhun da ya shafi haƙoƙi ina bin ka bashi in yi jayayya ko kana bi na bashi ka yi jayayya rigima ta kafa da tsakaninmu to sai a samu wani mutum ko alkali ya gudanar da sulhu a tsakaninmu ko ka yarda da bashin amma adadin kuɗin da na faɗa ne kace kai baka yarda ba lalle ina bin ka bashi amma da na ce sun kai dubu goma kai baka yadda ba su kai dubu goma ba duk da kamance nawa ne amma ba su kai dubu goma ba to nan gudan sai a yi mana sulhu dan a samu yadda za a fita tsakanin da juna kuma galibi idan an zo sulhu kowa baya samun cimma bukatarsa kai da kace kana bi dubu goma lalle ba za a biya maka bukatar ka gaba daya kai da kace ba a bin ka lalle ba za a biya maka bukatar ka gaba daya sai a samu wata matsaya a tsakiya ta yadda kowa dai ya saki wata dama ya samu na abu amma bai samu gaba ɗaya ba وعن عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله ابن عمرو ابن عوف ضعيف وكأنه اعتبره بكثرة تركه wannan hadisi an karɓo shi daga amru bin auf al-muzani radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-sulhu ja'izun bainal muslimina wato shi sulhu abu ne halal tsakanin musulmai guda biyu yayin da duk mutane suke jayayya da juna an halatta musu su yi sulhu wato kenan kaga asalin sulhu a shari'a din ba tilas bane ba amma shari'a ta zaburar ta kudaitar cewa a yi shi dan saboda ko alkhairi a ciki da haka Allah ce wa sulhu khair kada mu ta dawal kabar lalle sulhu alkhairi ne fa ta anna khairiyyata tanhasiru fi sulhi kai ka ce gaba ɗaya alkhairi ya tattaru ya kare ne cikin yin sulhu to idan ku aka ce sulhu alkhairi ne kishi sai zama mai kenan zai zama sharri kenan sabani kenan sai zama sharri kenan an gane ku asulhu ja'izun bainal muslimin bainal muslimin illa sulhan harrama halalan sai dai fa sulhun da aka yi kokaro idan ya haramta halal aw ahalla haraman ko ya halatta haramun dukkan sulhun da aka yi wanda karkashin sulhun aka kawo waɗansu sharuɗa wanda za su halatta haram ko su haramta halal to irin wannan sulhun ba za a yi aiki da shi ba manzo ce wal muslimuna ala shurutihim musulmai za su ci gaba da zama da juna ne bisa ga sharuɗan su ma'ana idan muka yi yarjejeniya muka sanya sharuɗa wajen harkar kasuwanci ko wajen wata harka ta rayuwa ni da kai to ka'ida ne in kiyaye sharuɗan kai ma ka kiyaye sharuɗan illa shartan harrama halalan aw ahalla haraman sai dai kwan sharaɗin da ya kasance zai iya haramta halal ko ya halatta haram to irin wannan sharaɗin ba dole ne a bi shi ba an gane ko wannan hadisi imamu turmuzi ya rawaito kuma ya inganta shi wa ankaru alaihi lokacin da turmuzi ya ce hadisi ne sahihi sai sauran malamai suka yi masa inkari cewa hadisin bai inganta saboda mai li'anna rawiyahu domin ɗaya daga cikin marwayata hadisi shine kathir bin abdullahi bin amr eh, ibn auf da'if shi kathir bin abdullahi dinnan da'if a ƙasa yayi lamba ko qala fihi shafi'i wa abu daud imamu shafi'i da abu daud suka faɗa game da kasir abdullahi suka ce huwa rukunun mir'an min arkanil kadhibi ce rukuni daga cikin rukunin ƙarya kenan kasir bin abdullahi wato wannan kalma kenan da za a faɗa a nuna mai waya wanda ba za a karɓi ruwayarsa ba Suka ce akzabun nas su kawo af'al tafdil kenan akzabun nas mafi ƙaryar duk duniya ko su ce huwa rukunul kadhibi rukunin ƙarya ne shi to duk irin wannan hadisan su ya kai mai matsayin mawdu'i duk mutumin da za a ce rukunin ƙarya ne shi ko akrabun nas matsalar ta tana da yawa matuƙa kwarai da gaske wa qala ibn hibban ibn hibban yace lahu an abihi nuskatun mawdu'a akwai hadisai da ya ruwaito daga wajen babansa shine amr bin auf wanda waɗannan wannan littafi ne guda mawdu'a din da ƙarya ne ƙarya yake wa babansa wa qala zahabi imam zahabi ko yace amma tirmidhi farawa min حديثه الصلح جائز امام imam al dai daga cikin hadisan kasir bin abdullah ya ruwaito hadisin asul sulhu ja'izun ila zuwa karshen hadisin wa sahahu ne inganta shi sai zabi yace fa lihaza la ya'tamidu al-ulama wa ala tasihihi dan haka ne ma malamai ba sa dogaro kan turmizi in ya inganta sai sun sake bincika sun ga da shi wani ya inganta ko kuwa saboda turmizi yana cikin masu sakaci da yawa duk wanda ke dan sama sama da sai ce ba komai a karbar wayarsa wato da masu nukadul hadis masu bincike cikin hadisi wanda da marwaita hadisi kashi uku ne akwai tabaka ta mutashaddidun masu tsanani da kaushi kwarai da gaske irin su yahya ibn mahin kenan a ai wasa ko yaya suka gani su tare da kai ba za su karba hadisin ka ba walgi ko yaya ko yaya mutum yake da laifi sai su jefar da su gaba daya akwai kuma waɗanda suke mutasahilun masu sakaci da yawa irin su ibn hibban irin su hakim irin su tirmidhi ko yaya mutum yake da dan dama dama sai su karba akwai ko mutum wasu zo irin sai imamul bukhari kenan wanda su su yi tsanani da yawa ba ko su yi sakaci da yawa ba to galibi su masu tsanani da yawa in sun da imantar da hadisi ba a karban da imantar wasu kai sai an sake bincika a gaban da su yaya wani ma ya bi su ko kamar yadda masu sakaci da yawa in sun san yadda da hadisi ba a karba su kuma sai an bincika an gani amma mutawassiduna galibi idan suka inganta ko suka zaka zaka iske haka yake fil galibi an bai dago wannan dai wani fanni ne daban na malaman hadisi yace wato da haka malamai ba sa dogaro kan inganta hadisin da turmuzi zai wa qala al-hafiz hafiz ibn hajar al-asqalani yace wa waqafa hadha wa waqafa hadha al-hadith ala umar ashhar yani كتابه إلى أبي موسى المشهور في القضاء رواه البيهقي في المعرفة إمام الترمذي إمام ابن حجر yana ganin cewa wannan hadisi mawqufi ne maganar Umar dan Khattab ce ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba shi ibn Hajar wannan shine ra'ayinsa an gane ko wato yana nufin kitabu ila abi Musa wasikar nan doguwa da Umar dan Khattab ya rubutawa Abu Musa al-Ash'ari wadda ta sifil qada cikin abin da ya shafi alƙalanci yake cewa idan ka ga wata matsala iri kaza ka bi kaza in ka ga matsala iri kaza ka bi kaza cikin ta har ya faɗi wannan maganar as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halalan aw halala haraman zuwa karshen abin da ya faɗa an gane ko rawahu al-bayhaqi bayhaqi rawato wannan fil ma'rifa wa qad rawahu ad-darqutni min hadith abi hurairah mukhtasaran daru kutuni ya ruwaito wannan hadisi daga ruwayar abu hurairah shi kuma amma a takaice kawo shi wa qala hadha sahihul isnadi yace wannan sanadin sa sahihi ne inji shi wato abin nan daru kutuni kenan wa kharajahu al-hakim fil mustadrik imam al-hakim ya ruwaito cikin littafin sa al al-sahihaini wa qala sahihun ala shartihima yace hadisi ne sahihi bisa ga sharadin bukhari da muslim wato kaga dai a takaice turmizi ba shi kadai inganta shi waɗansu inganta shi a gefe ɗaya waɗansu kuma sun zai fantar da shi to a Sheikh Nasiruddin Albani cikin littafin Irwaul Ghalil fi takrij ahadith malad sabil ya tattara dukkan ruwayar hadisin gaba daya dukkan sanaddan sa gaba daya yace kowace hanya idan ka bi ta ita kadai tana da rauni amma idan ka ra'ada su gaba daya wani bangaren zai tagaza wani bangaren har ya kai matsayin hadisi wanda yake sahihi da aka dai hadisi ne sahihi bayan dukkan tatar bakin da malaman da suka yi idan ka ra'ada ka bi ka'idoji na nukadul hadis zaka iske hadisi ne wanda ya inganta ashe kenan tunda hadisin ya inganta sulhu ja'izi ne tsakanin musulmai idan an samu jayayya da juna sai fa sulhun da ya haramta halal ko kuma ya haramta halal ha kuma musulmai suna zama akan sharuɗan su an kawo wannan a babin kasuwanci ko a cikin kitabul fiqh saboda me saboda galiba a cikin harkar kasuwanci wani lokaci akan yi kasuwanci da sharadi an gane ko ka sayar mun na sayar maka sai na baka kudi a kirge eh, sai na baka kudi a cikin abin nan a cikin rafa din su sai ka ce ka tabbatar kaza ne eh, ce yace amma idan na je na kirga ba su kai ba zan dawo maka ko kuma na je na kirga na ga wadansu daga cikin marasa kyau ne ko yan jabu za ka ci komo wannan ba sharadi bane ba sharadi ne sai karba su kuma karba ya tafi ka kai yin da kaga wani canja ba za ka mai kenan ya canja maka ko ba haka ba ko kuma shi ya sai haja da yake kaya da mai kyau ce eh mai kyau ce ka rufe lokaci to amma bai dan je gida wani abu ya bayyana da ina zuwa lokaci ka zan dawo da ita ka canja mun ko ka bani kudi na ko kaza sai ya yadda kaga wannan menene sharadi ne idan an yi wannan sharadin dole kowa ya yarda da wannan sharadin an gane ko sai fa in sharadin wannan ya zama ya halatta haram ko ya abin nan kamar misali menene ya halatta haram kamar uh, misali uh, uh, mutum ya zo zai tafi haya a gidanka ka ga an yadda ka bashi haya gida amma nan da sai ka ce shi to amma idan ka bani haya din baka da iko da zaka hana da abin da nake so a ciki inda ka dama in sayar da sai inda ka dama in kawo mata a ciki wannan sharadin yaya ga ko ai da shi ba ba za ka ce ba dan ka karba haya a wannan sharadin sharadin kuma za a ci gaba da rike shi mutum zai iya cewa shi bai da ba dan wannan sharadin ba karba bai bane ba haka kuma ta iya hada kudi kuka yi kuna kasuwanci wannan ya kawo naira dubu ɗari wannan ya kawo naira dubu ɗari kuna gudanar da kasuwanci tare bisa da cewa duk bayan wata shida za a tsaya a yi lissafi a ga ina aka samu riba ina aka fadi kaga duk shirin da kuka gindaya wajen gudanarwa da wannan kasuwancin ko ba abu da take sai fa in da ya zanto ya halatta halal ya halatta haram ko ya haramta halal to a irin wannan yanayi ba za a aiki da ba wa qad sahahahu wa yake wa ka'annahu tabarahu ibn hajar yace shi imamu tirmidhi abin da yasa ya inganta wannan hadisi duk da cewa cikin sanadin sa akwai tafsir ibn abdullah ibn amr ibn awf shi kuma da ibi ne wa ka'annahu tabarahu bi kamar ya yarda da hadisin ne saboda yawan saboda yawan hanyoyin da hadisin ya zo da su wato kasance shawahid kenan waɗanda suka sa hadisin ya zama sahihi وقد صححه ابن حبان من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ibn hajar ibn hibban ma ya inganta wannan hadisi amma shi ba ta hanyar sahabin da ke nan ba wato amr bin auf al-muzani a ta hanyar abu hurairah shi wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la yamna'u jarun jarahu an abu ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم متفق عليه wani hadisi an karɓo shi daga Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yamna'u jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi kada makwabci ya kuskura ya hana makwabcinsa kafa wata gwafa ko wata sanda ko wata fila a jikin bangon gidansu zai yi amfani da ita kar ka ce ka hana makwabcin ka yana da haƙƙi ne sa ina fata an fahimta ga katanga a tsakiyar ku katangar ta kace to bangaren da ke cikin gidan makwabcinka sai zai yi amfani da wannan sai ya sanya katakwaye zai yi rumfa ko zai yi rumfa ta hutawa ko wani kicin ko wani abu da sauransu sai ka ce kai kake da huda ma bango manzon Allah sai baka isa ka hana su bi shi ya huda bango la yamna'u jarun jarahu kada makwabci ya ce zai hana makwabcinsa an yi zurira kashabatan ya ce zai sanya wani katako ko wata sanda a cikin bangon gidansa fi jidarihi cikin bangon gidansa lokacin da abu wani ya karanta wannan hadisi ɗalibansa da ya karantawa tabi'ai ne babu sauran ragowar sahabbai tare da shi don lokacin yana gwamna ne a madina lokacin marwan bin al-hakam su gobe ba su jin wannan hadisin ba sai suka saddaka irin alamar ba su da wannan hadisin ba sai abu sun mai kula abu hore sai abu hore ne ce mali arakum an ha muridin ya na kun kawar da kai daga wannan sunnar da na kawo muku ita yanzu yace wallahi la armiyanna biha baina aktatikum yace rantsuwa nake da Allah sai na jefa ta akan ku wato wannan sunnar sai na faɗe ta sai na nanata ta ko kun ko kun zo tunda na ji daga manzon Allah dole sai na faɗa har sai kun da kun kida mene ne amfanin kawo wannan a cikin babin sulhu kenan idan ka samu makwabta suna rigima da juna wannan ya huda katangar wannan sai ka sa sun tasu kenan sai sai sa hudojin su yawa kai kuma kar ka hana shi gaba ta wa alaikum salam da kasance ya huda ainihin ruwan da su gidan shi gidan da nan gurin masu huzari nan gurin masu huzari domin ruwa ya zo gidanka zai cutu in ko shi ba da hanyar da zai fita kuma ce kuma zai cutu kai kuma in kibiyo ta gidanka za ka cutu to sai a yi sulhu da juna nan gudun duk malaman fiqh suna yin bayanin yanayin yadda za a yi sulhu waɗansu suka ce sai ka ya halatta ka sayar masa daidai wurin in yana so daidai inda ruwa zai fito ka saya masa daidai wajen yi ciniki shi kenan sai a hanyar ruwa sai ka rufe sai rinka biya na wuce ko kuma haya ka ba shi haya duk ya halatta in kuma ka yi kyauta don fi sabilillahi gawa ne masa daidai kuma ya halatta idan ka hana ma ka ce ba zai fito ko shi ma ya halatta ba amma ku sulhu din ka sama masa yadda zai wuce shi ya ba sai to wajen sama masa yadda zai wuce din ne ko dai ayi sulhu bisa ga saye ko ayi sulhu bisa ga mai haya ko ayi sulhu bisa ga kyauta duk wanda aka yi cikin guda uku ya halatta sai dai idan ya saya ne kaji gaba ɗaya kaga wata rana za a yi ta rigima ko idan mutum ya sai dan wani garamin fili a cikin gidan gara akwai rigima don ranar da wurin ya tosi yana so yara ga da eh ya eh. eh, to yi wa ka ce to hukumar gidaje ke sa wasu kan sanya ka'ida cewa tsakanin gida da gida tsakanin plot da plot dole a dambar bar wani gab a tsakanin su kamar yadda biyu ko na makamancin haka eh yanzu za a yi wannan yana da kyau kwarai da gaske dan wannan zai bayar da dama a sarara kuma a sami wadatattun hanyoyin fitar ruwa dama dai inda za a dinga samun waɗannan matsaloli irin unguwannin nan da suke awan iya wanda mutane suka auna da kansu ba wai gwamnati ce ta je ta tsaga fulotai din ba to nan gurin ne sai ka biyo titi sai da ya kare zuwa gidan wani ko ka biyo titi da faɗi karshe kuma ga ya zama tafiyar mutum da ya tsuke to a irin nan gurin sai ga ana fama da matsaloli a lokacin damana to waɗannan abubuwan ba duk musulunci ya zare da za a yi su wai waɗanda suke tsammanin musulunci din nan sallah ne zakka ce kadai babu harkokin rayuwa a ciki daidai da yadda za a fitar da tituna musulunci ya tsare da za a yi an gane ko la'armiyan nabiha ala aktafikum suka ce abinda abin da yake nufi da wannan zan ci gaba da nana ta wannan sunna a tsakanin ku har sai kun fahimce ta waɗansu kuma suka ce abu hurairah yana nufin to da na karanta wannan hadisi ko ke idan bukata ta kama in sanya katako jikin makwabci na yanzu ce zai hana to a kan kafaɗa sanin dole katakon in ji da fitil kulike wato don yi nuna masa tsananin tabbatar wannan hadisi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne muttafaqun alaihi imam bukhari da imam muslim sun rawaito وعن ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحل لامرئ ان ياخذ اذى اخيه بغير طيب نفس منه rawahu ibn hibban wal hakim fi sahihaihima an gane ku an karbo hadisi daga Abu Humayd as-Sa'idi Allah ta kare yadda a gare shi Abu Humayd as-Sa'idi yace kare Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da mutum Allah tabbata gare ya ce. la yahillu limri'in an ya'khudha asa akhihi bighairi tibi nafsi baya halatta musulmi ya sandar abokinsa ko ɗan uwansa Ya yi amfani da ita bi gairi bi nafsin minhu ba tare da zafin ransa ba wato wannan ana nuna tsanani da tsantsini yadda za ka zanto ka kare haƙƙin musulmi dan uwanka daidai da sanda da yake kora dabba da ita ya ajiye daidai lokacin da baya amfani da ita ka ɗauka ka kora dabbar ka bai halatta ba har sai in ka san ranta ya amince da ka. to idan ya zanto sanda kadai yaya kuma abin da ya shafi dukiya ya abin da ya shafi mutunci ya abin da ya shafi sauran al'amuran rayuwa gaba daya kamar ibn hajar ya kawo wannan hadisi a bayan wancan hadisi dan a mazhabar shafi'iyya su suna ganin cewa ba wani dalili da kake da shi na kafa katako a jikin katangar makocinka har sai in ya yarda me ya hujjar su wannan hadisi na kace da maka to amma sai kawo wancan tunda da shine hujjar kishiyoyin su wa za sauran malaman da suka ce ya alaka to sai malamai suke cewa da wancan hadisi da wannan hadisi ta ina suka haɗu ina suka rabu nan dai manzon Allah ya ce baya halatta ga mutum ya riki sandar dan uwansa ya amfani da ita ba tare da me sarransa ba to a shi kenan tunda sandar sa bai halatta ka taba ba to yaya kenan maganar ka je ka kafa sanda ko wata tata ko a cikin katangar gidansa ba tare da sanya sandarsa ba su kuma ya matsayin su zai zama a zahiri waɗannan hadisi sun ci karo da juna ko ya zama mai wale haɗuwar da suka da juna kenan eh ta hanyar kilo da da juna ba saboda da suka faɗi haka suka ce da gairar ɗin da sun nan dan za ka kafa katakon ba wai haka kawai za ka je ka huda wata katangar gida ba za ka nemi izinin sa ne shi kuma matukar kane mai izinin sa ya zama wajibi ya amince fata kun fahimta wato tunda an san an baka dama ka nemi izinin sa shi yasa shi kuma aka ce idan an nema kare ne bari ana la yamna'u jarun jaro yau ne hannu zai faru ba in hannu zai ba kai kuma nan gudan an haramta maka ka je ka fara kafa katan eh, eh, wato sandar taka ko ka takon na da kin katanga ba tare da sarran to ma'ana ba tare da neman yadda su ba shi kuma in ka tambaya dole yadda ba sulhu ke da sai a nan gudan in ya ki yadda ne sai alkali ya karanto duka biyu amma in ka'ida in ya yadda ne shi kenan in ya san wannan hadisin kaga zai yadda amma in ki yadda aka je wajen malami ya fata ko aka je wajen alkali ya hukunci kaga sai alkali ya yi hukunci kenan an gyara wannan an gyara wannan ya zama a yi ne shi ne abu an ce kare ana shi kuma an ce kare ya tsaya a ga wanda an gyara shi wannan an gyara shi ita wato hadisan karkashin su za a fahimci sulhu din kenan yawwa karkashin su za a fahimci sulhu ko alƙalin zai iya amfani da su wajen mai sulhu ko bai fatawa zai iya amfani da su wajen abin da ya shafi sulhu wato kenan wannan na nufin kenan zaman tare da ake zama ne nufin kekeniya da juna makwabci na da girman haƙƙi a kanka ba za ka cuce shi ba bai kamata kuma shi ma ya cuce ka ba musulunci dai yana ganin bangarorin guda biyu wanda za a cuta da wanda yake sun yi cuta kowa za a kare masa haƙƙinsa kai wanda za ka yi cuta ba za ka yi cuta ba amma kuma haƙƙinka na nan kai kuma wancan kar a cuce ka amma kuma dan uwanka da haƙƙi a kanka lalle ka ba su haƙƙinsa an gane ko to wannan hadisi kamar yadda malam ya faɗa ibnu hibban ya rawaito wal hakim da imam al hakim an-naisaburi fi sahihaihi ma kowanne cikin sahihin littafin sa shi ibnu hibban cikin sahihin littafin sa haka hakim din ba yi lamba daga kasa ya ce wa kharajahu al-baihaqi wa hasanahu min hadith sa'id ibn yazid haka imam al-baihaqi ya rawaito shi ya ce hadisi ne hasan yana daga cikin hadisin sa'id ibn yazid thumma qala wa hadithu abi humayd asahhu ma fil babi sannan ya ce hadisin Abu humai shi da mafi ingancin abin da ke cikin wannan babi wani babi yake nufi yana nufin babin abin da ya shafi haƙƙin jama'a na cewa baya halatta ka ci haƙƙin dan wanka sai da yardarsa wa alaikum salam annabi ta la zan inganci ne tahrim ne la yamna ujarun jaru bi ma'ana la yajuzu lahu an yamna abuka haramci ne bai halatta ba ga makwabci ya ce zai hana makwabcinsa in ya hana sai ce ba za ka huda mun katangar gida na ba ya aikata haramun kenan sa'ilin nan shi makwabcin in bukata ta sa tilas sai ya huda katangar nan cikin abin da zai yi yana da dama ya je wurin alkali alkali kuma ya kira sai musu sulhu kamar zai sanya daki a jiki ai ba katako dai aka ce ba da aka kawo kasha ba ai ba katako dai ba akwai hadisin da ya zo da jam'i yace khushu katakwaye kaga ba su da adabi kenan ma'ana kana magana kai kai katangar gidanka makwabcinka da yin shigo zai gina plotin ta a makon ya sabon katanga sai dinga na dakunan sa jikin katangar ka ya halatta abin da kawai zai yi da ne wurin ka kai kuma ba za ka hana shi wannan idan gwamnati ko hukumar da ta shafi kasa filaye lana an sabe suka zo suka raba fulotai sai kasance kin je tsakanin gidan wani da gidan wani lallai a sami taku kaza kaga wannan an kawo wata ka'ida da sharɗa da jama'a sun yadda da su ko wakilan jama'a su da hukumomi sun yadda da su shikenan sai a tafi akan wannan tsarin idan wani yana ganin wannan ka'idar ba ta masa ba me ya kamata sai sake bi ta wajen gwamnati ya samu sauran jama'a masu ra'ayi irin nan ita kuma gwamnati ta sake duba abin ta sake tsara wani sharaɗin ba amma da haka da almuslimin ala zuwa ta illa shi dan shi ma ya zama harama halalan kenan wallahi hadisin annabi da a sarri yake ka baka isa ka hana makocin ka bai ce zai jingina wani abu cikin katangar gidanka hadisin annabi da alaihi wasallam a sarri yake yi ta wuli yana da wahala kwarai da ai akwai hadisin da yake cewa kai ko makocin ba za ka yi dogon gini ba dan karka kalmar sai iska har sai ka yi sai ka nemi izinin sa duk suna nan waɗannan hadisa alaikum salam da eh, duk wannan bai halatta ba sai sun mai izinin masu gidajen wanda zai zo gidan sama a unguwar da take galibi talakawa ne da jijirin gida gare su in yawo yana leƙan gidajen su bai halatta ba sai yana mai izinin su sai yana mai izinin su na'am cewa me Eh. eh abinda manzon Allah ke nuna wa duniya ba wai ka zo bane dan ka zauna ka wata ya gida ne da za kake zauna a cikin temporarily dan kankanin lokaci da zai kare ka tafi saboda haka kai gida kai dakunan da ka san bukatun gidanka zai cika su abinda hadisin ke nuna wa rashin bayar da kofa ta hanyar yin dakunan da sun fi karfin bukatun gida shi yasa manzon Allah ce shimfidar ka shimfidar iyalinka sai shimfidar da za a bari safaya idan ba ya zo yace duk abin da ya karu akan wannan ko ba da amfani a wani hadisin ma aka nuna dukkan gidan da yake da dakuna ɗanki da ba kowa aljanu za su ga kwana ciki duk wanda yake da rarar dakuna bai cika su da mata ba bai cika su da ƴaƴa ba aljanu <laughs> na kan sai kana yin hankali in ba zuwa aljini zai da kashi shi sa manzo Allah ke ce duk wanda ya zo kwanciya cikin ku to dai ya babin tufafinsa da cikin tufafin sai ya haka ya karkade shi kudar da dansa yace in ma aljanu sun ga kai wannan karkadewa da kai ka dama da dukkan wani abin da suka jefa maka akan fada eh a bai bai zaka karkade garan da shi ko mun ko ko mun tsantar gidanka haka zaka yi dan wannan ba kula da kai karkadewa ba menene aljanu kuke kula haka manzo Allah nuna mana a sunna manzo Allah ba faɗin abu ko ya haka ba dai ka lokaci ba ko lokacin da sun faɗa sai kai haka malam ka ce idan ka zaka ce idan ka eh, me kake ne ka ta manzan Allah ke cewa idan ɗaya daga cikin ku yazo kwanciya a kan shimfiɗarsa ya cire dakilata izarihi dakilata izarihi shine cikin tufafi kenan wanda yake taba jikin ka bai baidan sa kenan da shi ne zai karkade shi kudin sai yace lan haula ya dari ma sallafa da bai san ba waye halifance shi kan kudar bayan bayan nan da an fahimta ku babul hawalati wad damani babul hawalati wad damani akan ce al hawala bi fathil ha akan ce al bi kasril ha dukkanin sa ya halatta ko ka ce ha ko ka ce shi duk kalmar da a larabce ake iya mata fataha ko kasra to al-fatahu muqaddamun al-kasri al-kasrati لأن الفتح أخف وأسهل من الكسرة والكسرة أثقل من الفتح لذلك يقدم الأسهل على الأثقل duk kalmar da a iya mata fataha ko kasra to da ka'ida an fi son a yi fataha din an gane ko to abinda ake nufi da alhawala hiya naqalu daynin min zimmatin ila zimma tashin bashi daga wane zuwa wane canjuwar bashi daga kan wane ya koma kan wane yaya al'amarin yake ni ne nike bin naira dubu goma bisa da cewa za ka biya ni nan da watan rabi'ul awwal kai kuma kana bin wani mutum dubu goma an gane ko to kai kila garin nan aiki ya kawo ka ko kana zaune a nan gurin sai aka maka transfer zuwa wani wuri yanzu gashi ina bin ka dubu goma baka biya ni ba kai ma kana bin me kana bin wani dubu goma kuma yanzu kai ba zaka iya biya ni ba kuma kai yanzu wancan ma ba zai iya biyan ka ba sai ai me sai ka zo ka same ni ka ce wane basin nan da ke kai na na juyar da shi wani ne zai biya ka dan nima ina bin sa adadin wannan kuɗin wannan shine me hiwala ko hawala ya a musulunci hiwala ke kaga wannan ai da akwai sauƙaƙawa cikin al'amari dan in ba haka kana bin mutum kudi ba aikaci ne kai lokaci guda aka masa transfer zai koma wani gari ba ya da kudin da zai biya ka ya za amma yana bin wani su sai ya yi canje shi kenan abin da za a yi sai wa wancan wancan ya yi ɗaya eh, lalle wanda bi na wannan kudin irin yadda kuke bin sai yana bi na to sai shi wannan ya ce to kudin da nake bin ka din nan yanzu wani ne ke bin ka shi za ka biya shi kenan sai a ya halatta to wannan ita ce wala ko hawala an fahimta ko kai mutumin da kai transfer wannan bashin daga kanka zuwa kan wani ya zama wannan shine ne muhi shi wanda aka yi transfer din bashin ya zama shine ne almuhal shi wancan kuma wanda bashin ke kansa wanda shine zai ya zama almuhalu alai adadin kudin kuma shine almuhalu muhalu bihi da haka akwai muhi da muhal da muhalun bihi da muhalun alai almuhi shi shine wanda ake bin bashin ko wanda shi kuma yana bin wani yanzu zai yi transfer din bashin zuwa kan wancan wanda yake bi almuhal kuma wani ne wanda yake bin kudin wancan kuma shi ne almuhalu alaihi adadin kudin kuma muhalun bihi kenan muhilun muhalun muhalun alaihi muhalun bihi haka kuka hawo suke fadin su wato bangarori guda nawa kenan mu'amalar kudin sa bangarori hudu bangaren wanda ake bi bashin na farko da mai bin sa da kuma wancan wanda ake bi na biyu wanda karshe bashin zai koma kansa da kuma adadin kudi kenan wannan shine alhiwala wa zaman da kuma zaman zaman shine kamar mai wato ta iya yiwa ba bashi yake gunta ba kai ne kake bin wani bashi naira dubu goma sai ya zo zai bar gari ko ya zai tafiya ko ma ya zo yana gari daga karshe sai wani ya ji labarin kana binsa sai ya tausaya masa ce kan a kana bin wani kudin sai ya ce to wannan bashin na ji na gani zan biya masa ya dawo kai ne ina fata an fahimta kaga wannan ba hiwala bane ba tunda ba shi ma asalin bashin sai ki bi wannan zaman ne kenan na ji na gani na ɗauki nauyi zan biya kenan domin a zaman shi ne kenan shine alkafala shine zammu zimmatin ila zimma ka ɗauko nauyin da ke wani zuwa kanka daga zimmar sa ya dawo zimmar ka wannan ne zaman kenan to abin da wannan babi zai karantar da mu nan hadisan da suke cikin wannan babu abin da zai cikin عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه وفي رواية لأحمد ومن أهيل فليحتل wani hadisi an karɓo daga Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace matlul ghani taurin basi na mawadaci zalunci ne mutum ana bin shi bashi yana da halin da zai biya tare da haka ya hana wannan hanawar akan lokaci menene zalunci ne wannan shine ake kira al-matl daidai da hadisin jiya layyul wajidi zulmun ya ko al-ghani zulmun layyu a sai shine matl anan gurin al-wajid a sai shine al ghani anan gurin wato kusan hadisan ma'anar su dai lafuzan ne suka saban ba. to waɗansu sukan ce wato ba wai wanda ake bi bashi kadai ba dukkan wani ma'abucin haƙƙi da yake da haƙƙi a kanka ko da ba bashi bane hana shi haƙƙinsa a kan kari lokacin da ya dace ɗin ya zama zalunci kamar matar ka dole ka ciyar da ita ka tufatar da ita gwargwadon hali bil ma'ruf kamar da Allah ce dan ka dole ka ciyar da shi ka shayar da shi ka ilmantar da shi bil ma'ruf gwargwadon hali kana da halin da zaka ciyar da ita sai kai mata kauro to wannan ya zama mai kenan zalunci kana da halin tufafi sai ka ki kai mata kauro kamar da ya zama ka'ida sai da duk shekara ka dinka mata a tamfar sallah alhalin kana da halin da a shekara in ma za ka mata yadi biyar in ma za ka yi mata ɗinki so biyar ko so shida kana da halin haka sai ka ki shi ma duk zai iya shiga cikin azumi kenan abin da ya shafi abinci da abin da ya shafi tufafi ko na matanka ko na ƴaƴanka abin da ya shafi ilimin ƴaƴanka kana da daman da za a kai su makaranta ka biya musu kuɗin karatu su sami ilimi ingantacce na addini da na rayuwa sai ce kwauran biyan kuɗin makaranta har a koro su a kai kana da halin biya ya zama zalunci matlul gani zulmun duk wanda ya shiga wannan babu ba za ne kadai ba an gane ku sai manzo Allah ce wa idza utbi ahadukum ala mali'in falyutba wanda duk aka juyar da bashin sa ila mali'in zuwa ga mawadatin da zai iya biyan sa falyutba to lalle ya bi an gane ku ma'ana idan mutum kana bin sa bashi sai ya juyar da bakin ka zuwa kan wane yace ai ina bin wane a madadin ne ka karba wajen na je ka wurin ka karba kila ne yanzu ban da halin biya amma shi yana da halin da zai biya ni ka je wurin ka karba ya ga biya ka je wurin ka karba to manzo Allah ce in an tura ka dole kai kar ka ce a ni ba ruwana in je ka sanar rigima ni kai na sani je ka karbo ka bani manzo Allah ce in dai an tura ka ne ka sai in ka je wancan ya inkarin bashin sannan ka dawo an fahimta ko amma abinda zai fi sauki shine sai ka tafi gaba daya sai ku je ya bayani wani kasan ina bin ka na naira dubu goma ɗaya kaza kaza kaza to wannan nabi na kuma ya zo in bashi yanzu ne ba da halin biya kai ko na san kana da halin da ka biya ni da haka yanzu a madadin ka bani baki to daga lokacin da in yi da akwai haƙƙin kai kuma wannan ya zama shi kike ba bashi kenan an gane ka ga duk wanda na da daga cikin tsare-tsare na rayuwa a cikin addinin musulunci wanda take mai banza ya mutu kabarin da gaske متفق عليه وانا حديث امام البخاري امام مسلم سكرويته وفي رواية لأحمد او في رواية امام احمد ومن احيل فليحتل دكا وان دا اكا جو يدى باجن سزوع كان واني فليحتل للي يجيو يدي بوان نموانة دنيا كرسو باجن وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا نصلي عليه فخطى خطا ثم قال عليه دين فقلنا ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه رواه أبو داود رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم wani hadisi an karto daga jabir dan abdullahi Allah ya kare yarda a gare shi kala jabir dan abdullahi yake tuwfi rajulun minna wani mutum cikin mu ya rasu cikin mu mutuwa kenan yake nufi yana sai muka yi masa wanka wa hannatnahu muka sa masa turare wa kaffannahu muka yi masa likkafa ina mai tambayar jiya game da binnewa baya nan to sai ka abin nan kenan gila yanzu cikin nan karatun ka fa ghassalnahu sai muka yi masa wanka wa hannatnahu muka sa masa turare wa kaffannahu ko muka sanya masa likkafa amma ne ko wajen abin da ya shafi wanka wanda ya fi dacewa yayi wa mamaci wanka lokacin da ya mutu shine dangi mafi kusanci mace na iya wanke mijinta miji na iya wanke matarsa an gane ko uwa na iya wanke yarsa ko ɗanta uba na iya wanke 'danta ko ɗansa wa na iya wanke kani kani na iya wanke wa wato dangi makusanta su aka fi son su yi wanke su yi wa mutum wanka sai ka in an rasa to fal akaramu fal akaramu fal akaramu saboda me wajen yi masa wanka dan adam mai yawa akwai waɗansu illoli a jikinsa wanda su mafi ke rufewa ba a sani ba ko wani tabo ko wata cuta ko wata halitta wanda abu ne a ka kaga nan wanka dole wannan abin ya bayyana idan wani na waje ne ya zo masa wanka ya ga wannan illar wata rana dangin wannan mutum suka bata masa ne zai iya goranta musu ya faɗi illar wannan mamacin ko ba haka ba amma idan dangi ne na kusa fa mutum zai fallasa babansa ko ya fallasa wansa ko kanin to shi sa aka fi so dangi su sai in an rasa ne sannan za a nemi wani to kuma wanka din ne idan an zo mutum ɗaya na iya yi kuma mutum biyu uku na iya yi ma'ana mutum ɗaya na yi sauran su zanto mataimaka wajen bashi an gane ku ana wanke mutum ne mara ko a wanke shi ko uku ko a wanke shi sau biyar ko a wanke shi sau bakwai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna lokacin da ake wanke wata yake cewa wanke ta sau uku ko sau biyar ko sau bakwai in kun ga hakan yayi yace a wanke na bakwai din babu laifi ku sanya wato ainihin gataran da suna sidin wato magarya kenan dan da ita ake amfani da wajen gusar da datti kamar yanzu ne kace a sa sabulu babu laifi ku sa sabulu a wanki na bakwai da an gane ko na karshe kenan za a sanya sabulun kenan bayan an riga an gama kuma sai a zo a sanya wa mutum turare a jikinsa bayan an riga an gama sa turare kuma sai a sanya wa mutum likafani likafanin da za a sanya wa mutum zance mafi inganci tufafi guda uku ne dan da tufafi guda uku aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam likafani kuma tufafin nan guda uku duk ciki babu riga dukkan su zannuwa ne illa iyaka zani na farko karami na biyu tsakatsakiya wanda ya tsara wannan na uku mafi girma to idan an zo wanda za a fara cin fadawa a kasan mafi girman sannan tsakatsakiyan sannan karamin ya zanto a saman su an shi kuɗa haka sai a ɗauko wani sun sai a ɗora shi sai a fara nuna shi da wanne karamin sai kuma a nan da kai wannan karamin kuma da mai tsakatsakiyan sai kuma a nan da shi da wanne kuma da babban wannan ne likafa ne na sunna wannan riga da ake a huda ta a zo a yi rauni a yi da da tafiya ne tafiya kuma da daga cikin hadisi dukkan su ma anzalallahu a ku hakuri idan abin ya dai zafi zafi dukkan su dai ma anzalallahu bi min sultan an gane ko da hadisi da idan suka zo abin da yake tabbatacce shine manzon Allah an yi masa likafani fi salasati aswabin suhuliyya fi salasati aswabin suhuliyya amma hadisin cewa ai likafani har guda bakwai da rauni da wace da kwarjalla da waye da waye hadisin Aisha da hadisi na da'ifi ba a gina hukunci kansa to wannan shine ka'idar tufafin mamaci ko mace ne ko namiji haka za a yi da muka ce karami karka dauka karamin da ba zai rufe shi ba dole kowanne zai rufe shi ko da karamin shi kadai zai rufe jikinsa gaba daya an gane ko wanda yake tsakiyar kuma ya dara wannan zai rufe har wanta wanda yake na karshen kuma ya dara wannan zai rufe shi duka gaba daya da shi za a rufe shi kenan sai a dauka a kai wanta idan duk ba a samu ba saboda talauci sai guda ɗaya aka samu ya halatta akwai sahabin da ɗayan ma da za a rufe shi din ba a samu ba domin da aka rufe shi idan an rufe kan sai kafafun su fito idan an rufe kafafun sai kan ya fito manzo Allah ya ce a rufe wajen kan a kyale kafafun aka ji aka sake makabarta aka wajen kafafun aka sake hawa da haka aka rufe shi wa alaikum salam ai mun mun gama wannan in ana da hali sai a sa misali yanzu ana amma karamin akan da shi ba da yadda aka wa annabi haka mutum ya kamata yi eh. kun bai tonin da kyau wa kafannahu sannan muka muka masa likafani ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan sai muka ɗauke shi muka kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa kunna muka ce da manzon Allah to salli alaihi za ka yi masa sallah ne ma'ana muna roƙon ka ka maka masa sallah wannan ya nuna yayin da aka zo wajen wanka wanda suka fi cancanta su wanke mutum shine danginsa amma idan an zo wajen sallah wa ya fi cancanta ya yi limancin sallar gawa shugaba amir da haka suka je don manzon Allah wanda ya fi cancanta a kowane gari ya yi wa mutane sallah na gawa shine sarkin garin sai dai in yanzu muna zaune irin kara zabe su sulakunan ba su fahimta ka ba mu fahimta ka ba ko kuma ya kasance shugaban ya zama garin shugaban garin ya zanto ba musulmi ba misali amma mutukar an za a yi aiki a addini haka ya kamata a yi amir shi ne zai koyi to wakilin sai zo yi da nan Allah zo fa kata fukan sai ya taku adadin wani taku gaba zai wuce kenan mutane su bi shi ba a yi masa sallah sun makala sannan sai ya wuce a alaihi dainun shi akwai bashi a kansa فقلنا sai muka ce dinara ne ana sa dinari biyu fa mun sarrafa sai manzon Allah ya juya baya a ba zan yi masa sallah ba tunda ana bin sa bashi fatahammalaha abu fatahammalahuma abu qatada sai abu qatada ce manzon Allah zan biya a madadin sa wanda wannan shine me asaman eh shine zaman din yi wala mun jida sannan gurin kuma ga zaman din zan biya a madadin sa adamma zimmatahu ila zimmatihi kenan fatainahu sai muka je masa faqala abu qatada sai abu qatada yace alayya dinari biyu na dinadani suna kai na ya manzon Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ke cewa haqqal gharimi ka yadda ka biya wato haƙƙin waɗanda ke bin bashi wa bari minhum al kuma daga nan gurin mamaci ya riga ya barranta daga wannan dinarin guda biyu ba za a tambaye shi ba kala na'am yace eh na ji na gani ya manzon Allah Bashin ya dawo kaina fa salla alaihi sannan sai manzon Allah ya je masa wato kenan wannan ya nuna bashi ba abu ne mai sauki ba amma wannan hukunci da manzon Allah ya rinka yi wato a farkon musulunci a farkon musulunci duk wanda ake bi bashi dai mutum manzo Allah sai sai sallu ala sahibi amma daga karshe ya rinka yin sallah ga waɗanda ake bi bashi kamar an shafe wannan hukunci kuma mu gane rashin yin sallar manzon Allah ga mutum ba shi ke nuna bai halatta a yi masa sallah din tunda idan ya ƙi zai ce da sabai sallo ala sahibi ku je ku ya ban dan dan bai halatta a yi masa sallah ba ina fatan kun fahimta to amma da karshe kamar yadda muka faɗa manzon Allah ya cigaba da yin sallah ga waɗanda ake bi ba shi da sai dai akwai waɗanda suke masu kaba'ira irin wannan manzon Allah ya nuna kaucewa bayan sallah duk wanda ya shahara da fasikanci na zahiri idan mutum ya mutu sai Allah ya sallu ala sahibi kamar mutumin da ya kashe kansa kaga sai manzon Allah ya sallu ala sahibi to malamai suka yi kiyasi kan wannan cewa dukkan mutumin da yake ya aikata kaba'ira yana bayyana ta kamar mutum ne an san shi ya shahara da zina an san shi ya shahara da shan giya har ya zama shahararre kan wannan to idan ya mutu manyan gari bai kamata su zo wajen yi masa sallah da an ji an faɗa masa sai na wani kama ba za mu sallah ba ku je dai ku yi masa duk mutanen kirki sai su kauce sai a ji a tattaro waɗansu abin da haka da sauransu <laughs> ire-irensa don ya zama gargaɗi da sauran mutane ba dan shi ba shi ka aita ta riga ta kare amma wani da ya ga haka sai ce sabbi idan a sai aikin gaskiye ne idan yana irin wanda ake sai mai sai ya tuba ya daina wallahi da za a yi irin wannan ka'idar yanzu a aiki da wannan sunnonin yanzu za a huta su da su dukkan wanda aka san azalimi ne wanda aka san uh, mara kirki ne ya shahara da fasikanci dattijantakarsa ba ta hana shi barna ba shekarunsa ba su hana shi barna ba da ya mutu ko mun girmansa ko mun kuɗinsa a ga cewa limaman gari sun ki zuwa wajen sallah a ji aika musu cewa wani ya mutu sai ai ba za mu zo wani kan aibe bai kyauta ba ba shi ke kaza shi ke kaza shi ke kaza shi kaza ba mu ba za mu je wajen yi masa sallah ba gobe a haka jiba a haka wallahi mutane za su ji tsoron bayyana fasikanci malamai suna da wannan matsayin da Allah ya ba su kawai ba riko da shi bane ba amma sai ya zanto da an ce wane ya wuce yin attajiri ne malamai suna kara kai ana sauri a maza aje da gaggawa dan a ce wane ne masa sallah ko wane ne masa wanka da sauran wadansu al'amura masa ai wannan an ci mutuncin malanta kenan dan a ba mutane sadaka don an ci mutuncin malanta kenan ba abin da ke tsarewa malanta martabar ta illa mutum ya tsaya kan qala Allahu qala rasulullahi a zo da rawar jiki wane ya mutu sai to Allah jikan musulmi wane ba shine yake kaza yake kaza ba yake kaza Allah jikan musulmi ni kan ba zan samu zuwa ba ina da abin da yafi zuwa sallar sannan amfani jama'a aji tip imam madari bai je yi wa wani sallah ba wani nan ku kila gashi hakimi ne ko wani dagaci ne ko wani mashahurin dan siyasa ne ko wani tsohon minista ne ko wani jaran ne na soja sai ba za mu je masa sallah ba a lokacin sa bai ce mutunci musulunci yayi kaza kaza ba za mu je ba ba za mu je ba wani bane wanda suke makiya shari'a musulunci aka za a yi musu sallah ba wani a je a tara waɗansu mutane can gurin ire-iren su je su yi musu sallah wani a ce ba shi ne wanda yake ta shi ne mai wakiltar mazaban karuwai a je wannan karuwai su yi musu sallah ke mu ba za mu yi musu sallah wallahi da zaran an yi haka duk marasa kunyan nan da za su fito rediyo ko jarida suna faɗa shari'a musulunci bakar magana sai kaga an gama da su malamai suna da daman da za su yi wannan wallahi da an yi wa mutum ɗaya biyu uku kenan magana ta kare sauran kowa zai shiga taita yansa to amma idan ya kasance malamai za su zanto akwai kuɗi ta tare da su mutum za a kira shi a bashi kuɗi naira dubu goma naira dubu ashirin naira dubu kawai ta rufe masa ido yana karkarwa ai mutum ya riga ya zama abin bai ma san kimar da Allah ya ba shi kenan kai malami da Allah bai wa ilimin Qur'ani da hadisi so ake ka rinka jin kafi dukkan wani wanda yake ba irin wannan matsayin gare shi ba naka ya zanto sarki ya zanto gwamna ya zanto shugaban kasa duk banza ne dukkan wani gwamna za a iya cire shi zama ba gwamna ba tsohon gwamna nawa ne a nan garin duk wani kwamishina za a iya cire shi zama ba kwamishina ba tsohon kwamishinoni nawa ne ballantana chairman na local government ballantana kansila ai ba za su kirgo wannan dukkan wani shugaban kasa yau kai waye sai cire ka daga malanta a ce daga yau mun kwace malantar babu wanda ya sa qur'ani da karki yana nan hadisan manzo Allah da ka haddace suna nan kayanka ba sa bukatar mai gadi nasu ne suke bukatar masu gadi kayan ka baka bukatar wani tallafa mai dauka wani tallafa mai dauka nasu ne ke bukatar wani tallafa mai dauka wani zan kawo ka boye mu kai kai yana nan tattare da kai ai ta ba karamin daraja gare ta ba ta ilimin addini musulunci matakar mutum zai kiyaye dokar Allah ya tsoron Allah kuma sai Allah ya sa maka kurjini da wannan mala Abubakar gumi Allah jikansa da gafara ya buga misali babba a kasar nan kowa ya gani lokacin shugaban kasa gari ya ga ya tofa faroma dan take da sai game da Abubakar gumi ya ce ba zan yi hannu da kai ba ka mutunci musulunci ba kai bane ka je ka ga tofa faro ba ko da manyan hannu da kai kaji manyan hannu da kai magana da gaskiya da gaskiya kenan saboda haka kada malami ya rena kansa ya wulakanta kansa wai dauka shi ci baya ne a gari babban abin da ke damun malamu su dauka wai ci baya ne a gari kana ganin wai gwamna ya ce ka matsayi shugaban kasa ka matsayi wai gwamna wai shugaban kasa me zai baka bai zai yanke ma talauci ba bai zai hana ka ce bai zai hana ka sha ba shi za a cire kai ba za a cire ba shi za a yi wa ritaya kai ba za a yi maka ritaya ba ina za a haɗa ka da shi to amma kawai sai mutum ya zama wani bai gida ya zama kaza ya zama kaza su mi su mi su mi su mi su mi su mi da an je wajen gwamna ko an je wajen dan majalisa ko an je wajen wani kwamishina to ai addu'a salatu goma ga annabi Allah kare mana ko Allah ya maka kaza Allah muku kaza Allah muku kaza Allah kare maka su ba zai kare su wallahi ba yadda za a yi kare su in dai bisu bishi ba bisu yawan Allah biyayya ba zai kare su ba Allah ganar da mu dan haka dai yana daga cikin hanya ta horo idan mutum yana wani abin da bai dace ba lokacin da ya mutu mutane na gari ba za su je wajen yi masa sallah ba dan ya zanto gargadi ga wannan sa rawahu ahmad wa abu dawud wannan sa'i wa sahahu ibn hibban bayan an riga an je kai mutum makabarta an yi masa sallah sai a tashi a ciki ana gama sallah ita sallan nan addu'a ce ana yin sallah ba sai a dauke shi a tafi makabarta dugunawa da ake a sake yin addu'a shi kuma wannan duk baya cikin sunna me yake nufi yanzu ba addu'a ba addu'a da yin ta cikin sallah da yin ta wajen sallah wanne kuma muhimmanci yin ta cikin sallah da haka manzo Allah ce idza sallaitum alal mayyit fa akhlisu lahu du'a idan za ku yi mamaki sallah ku keɓance shi da addu'a da haka idan aka wannan addu'a a nan gurin ta cikin sallah da an yi sallama shi ke sai kuma a dauki sai a tafi makabarta makabarta din nan za a tafi ne a ƙasa sai in rata ta yi rata babu laifi a hawa hawa amma dai matukar daren ba a tsarni sai ba a tafi a kasa shine ya fi wa'azi shine ya fi suna wani lahira kuma ya kasance gawar tana gaba ana bi ya halatta tana gaba ana bi ya halatta kuna gaba gawar na baya amma tana gaba ta fi zama wa'azi da mutum idan an je makabarta sunna shine ba a shiga da takalmi ko wacce takalmin sai yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kenan an gane ko zance mafi inganci ba a shiga da takalmi sai fa in akwai abin da zai cutar da kafar ka kayoyi da menene to wannan wani abu ne daban amma matukar ba abin da zai cutar da kai ka cire takalmi shine yafi haka hadisu maza Allah ya nuna da zaran an je an haka rami kabari iri biyu ne akwai kabarin da ake kira ashaqqu akwai kabarin da ake kira al-lahdu ashaqqu shine wanda muka fi a nan kasar zamu yi babban rami wanda muke kiransa uwa sai karamin a tsakiya wanda ake kiransa ya to amma Allah da kuma shine za a yi babban rami to idan za a yi karamin a cikin wannan babban ramin sai a tona karamin a bangon gabas na cikin wannan ramin ya kasance tonawa za a yi a kogo za a yi a ciki ba a tsakiya za a gina shi ba da haka ake kiransa Allah dun saboda ya dan karkace min lahada yalhadu a larabce lahadan bi ma'ana ma yamilu mailan ko wuna. an gane ko to manzon Allah ke cewa abinda aka fi so a yi shine allahdu ba a shakku ba dan yana cewa allahdu lana wa shakku lil yahud yace kabarin ginin kabarin da ake kira lahadu shine namu amma shakku na yahudawa ne cikin cikin hadisin da Allah sallallahu alaihi wasallam to amma wannan yanayin ƙasa wani lokaci zaka samu akwai ƙasar da ba ta da ƙarfi akwai yashi da turbaya da yawa ta yadda idan an yi lahadu ba za ta iya ɗauka ba sai dai shakku to a irin wannan yanayin an yi shakku shi yafi babu laifi amma dai ladu shi manzon Allah ya fi so idan riga an gama tona rami din nan sai a kawo wannan bawan Allah wajen ɗaukar shi a sa a rami babban abin da aka fi so wanda zai shigar da shi rami ya zanto mutumin da bai kusanci iyalinsa bane a daren jiya dan an taba kawo wata gawa za a sa a rami manzon Allah ya shela yace cikin kowa ne ne bai kusanci iyalinsa ba jiya in jama'a suka yi shiru wani bawan Allah ya ce gani manzo Allah ya ce wuce kai fi dacewa ka sashi cikin kabarin sa wani bawan Allah wani dan wa ahli sunna a Kano ya taɓa yin wannan a makabarta aka kawo rudani aka yi rigima sosai da sosai ana kawo gawar an gama rami ce to cikin kowa bai kusanci sa ba ka ji wani shirme me wannan aka ta da rigima a makabarta sai kai ma kai gaggawa da yawa ya kamata a karantar da su kafin a je makabartar su san da haka amma ne je makabarta ka na wannan rigima za ta faru manzan Allah ya ce haka ba mu san yi hikimar mu ma wa ma atakumur rasulu ku khuzuhu wa ma na'akum anhu fantahu in manzan Allah ya ce ai abu ko sai ai ko da an gano hikimar ko ba gane ba alaikum assalam dama mara matan ka wannan min babu aula ya daga hannu shi da baya da kowa ma sai daga hannu ne kowa da ya daga hannu an gane shi daga nan gudun za a ɗauki mutum a sa a cikin kabari ya kasance an kwantar da shi kan gefen sa na dama yana fuskantar alƙibla shi kenan kuma a rufe shi idan an zo rufe shi wajen mayar da kasar cikin kabari ta ko ina aka mayar ya halatta ko ta gabas ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa dan a nan gurin ana warewa a ce ta can ake fara sawa sannan wannan Allah bai ce wannan mamman Allah bai ce ta ko ina aka ga dama a turo idan aka tura kasar aka turo kasar tudun da kabari zai karya wuce ɗani daya wannan shine sunna wajen kabari tudun sai zanto ɗani daya da zaran yayi sama da sani ɗaya don abin da ya sama da sani ɗaya don nan ya zama bid'a kenan don haka ba lalle ba ne ba kasar da aka tono a mayar da ita gaba daya ina fata an fahimta tunda an ce za a mayar da ita gaba daya tilan zai fi mai zai fi ɗani daya zai ga wani kamar kabari ya zama kamar dakali to akwai waɗanda suke zuwa masu sa minti duk wanne yana cikin bidoyi akwai wanda bayan su mutu ma block za su zo su zagaye kabarin su kawo mare na kasashen su dora duk wannan yana cikin bidoyi ma an zallallahu biha min sultan sai dai in an san kasar wurin ba ta da karfi iska na iya kwashe ta saboda yashi ne rairayi ne babu laifi a samo wata kasa mai danko a sa a wajen ta yadda za ta kame dani dayan nan ya samu babu laifi kasar wajen in an cakuɗa ta da sumuntin amma kar a ce za a shafe shi a yi ado loyi-loyi din nan saboda kabarin ya tsaya kar kasar ta zame kuma ba a samu dani dayan ba an gane ko idan an yi wannan sai a samo hoge wani dutse guda daya sai a sa a daidai kansa haka manzon Allah ya lokacin da aka binne wani ya dauki dutse ya ce bari in sa sashi a daidai nan dai in gane kabarin dan uwana to kai ma sai ka sa Abdullah dan Mas'ud da ya zo mutuwa ya tara mutanen gidansa yake cewa idan kun zo za ku yi mun kabari ku yi mun lahadu kar ku yi mun shakku yace idan kun binne ni kada kasar ta wuce dani daya ku samu hoge ku sa daidai kaina ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da ahlus sunna ke ahlus sunna hayyin wa ahlus mai yi kenan an rayu ana son ai sunna bayan mutuwar ma dai abin da suka sunna Ya yace haka za ku yi mun yawa mutanen gidansa wasiya irin wasiyar da ya kamata dan magidan cewa mutanen gidansa idan na mutu kar ku yi mun kuka dan bai halatta ba ana kuka ana dokan kirji wannan za a yi wa mutum azaba da shi cikin kabari kar ku yi irin zaman makoki da ake yi kar ku yi kaza kar ku yi kaza kar ku yi kaza kar duk wani abu na bid'o'i mutum ya hana mutane in bayan ya mutu suka yi ba da laifi amma matukar ya san al'adar gari ana yi bai hana su bai mutu akai masa yana da laifi dan me yasa bai hana ba kafin ya mutu tun yana da dai mutum zai bayani idan an riga an mayar da kasan nan daidai dani daya an sa wannan hogen a wannan lokaci sai a yi masa addu'a addu'ar da za a yi masa a wannan lokaci ba a yin abin da ake kira addu'a jama'i addu'a ta taro liman ya ce wai ku karanta fatiha ku yi salatin annabi goma ku yi kulhu wallahu ga walidanmu la garja kun da lilafi alam nasraha bismillah goma sha tara ya latifu ɗari da ashirin da tara duk ba a yi wannan duk bidowi ne abinda manzon Allah ke yi bayan an binne mutum sai ya tsaya ya ce istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al ku ruka wa dan uwanku gafara ku roki Allah ya tabbatar da harshen sa dan yanzu haka ana tambayar sa daga nan sai manzo Allah ya addu'a shi kadai wanda ma ya addu'a shi kadai kowa ya addu'a shi kadai duk wanda ya gama ya tafiyar sa manzo Allah idan an binne mutum cikin kabari yakan tsaya wurin ya daga hannu yana yi masa addu'a yana roƙa masa gafara gwargwadon lokacin da za a iya kawo raƙumi a yanka a feɗe a raba nama minti nawa kenan zai yi Allah ya kalle awa ɗaya da to haka manzon Allah ki dadewa yana yawa mutum addu'a idan ya je makabarta sallallahu alaihi wasallam ga wannan ita ce sunna babu laifi mutum ya yi wa'azi a makabarta din musamman daidai lokacin da ake haƙa rami ko bayan an rufe shi ka ribaci wannan lokaci idan kai malami ne mai wa'azi kar kai dogon wa'azi dan sai jama'a su gundura sai kai dan saka tsakiya jawo hadisi daya jama'a wannan ita ce makoma da take jiran kowa wani ba gaggawa yi ba kila za mu bi shi a baya kila idan mun koma gida za a dawo da ni ko za a dawo da wani ko za a dawo da wani da haka sai mu gyara ayyukan mu sai mu tuba makomar kowa kenan ya jawo hadisi wanda zai ratsa jikin mutane gajeren lokaci minti biyar minti goma sai ka faɗa wa mutane abin da zai iya amfana su kila wani daga nan gurin in yana barna ya tuba a yi wannan addu'ar kuma kowa ya tafiyarsa to da zaran an yi wannan addu'a kuma shikenan kowa ya taho wata ya tafi shikenan sunna ne a je a sami iyalin wanda abin ya shafa ko dangin sa a yi musu taziya in kai musu daga nan makabarta kon hadu to wani wani da Allah ya kansa da gafara inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma ko wannan kalmar ko dukkan wata kalmar da take nuna ban hakuri da kuma addu'a ga mamacin ka fada ta yi an gane ko shikenan kai taziya kenan daga lokacin da lokaci da ta'aziyya daga nan har shekara nawa ba a mata lokaci ba a yi mata iyaka akwai wanda suke ganin ta'aziyya daga kwana uku ta kare ko daga wata kaza ta kare ko daga kwana arba'in ta kare wai daga bayan in kai zai zama ka fama mutum ne bayan ya fara manta da mutuwar ka tana masa wannan duk ba sunna bane duk ba dalilai bane ba da shari'a daga nan har shekara ɗari in dai ba ku haɗu ba sai lokacin ya halatta kai masa ta aziya ka ba shi hakuri sunna ne da zaran an yi wannan an riga an kare komai da ya shafi kuma abin da ya shafi mamaci kenan hmm. ina fatan malam mun biya bashin ka har da ƙari alhamdulillah ai mun riga mun yi bayani tara kasa sama da tani ɗaya menene matsayinsa bid'a dukkan wanda yake so ma ya warku in hadisai sun yi masa nisa duk wani malami da zai maka jayayya ce idan yana tafsirin qurtubi a gidansa ya dauko cikin suratul kahfi tafsirul qurtubi cikin suratul kafi wajen zanna alaihim masjida fassara wannan ayar ya gama gana mai zafi da imamul qurtubi ya game da wannan yace al'adan yahudu wannan sara ne ce za a yi gine-gine a makabarta yace manzon Allah yace dani dai duk wanda ya kara kan dani dai ya saba hadisi manzon Allah wannan marja'i na kusa kenan wanda mu mun yadda sun wasu duk kowa ya da tafsirin qurtubi a nan kasan saboda dan malikiya ne kaza kaza ne kaza kaza ne kaza Allah gane da mu wa bi ta yi hakuri kuma ai dama babin jana'iza bane ba amma dan mu biya bashin wancan wa ana bi ta radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yu'ta bir rajul mutawaffa alaihi dainu dain fa yas'alu hal taraka li dainihi min qada' فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعليه قضاؤه متفق عليه وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء wannan hadisi an karbo daga Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana yu'ta bir rajul mutawaffa alaihi dainu ana kawo masa mutum da ya mutu ga bashi a kansa fa yas'alu sai manzon Allah ya tambaya hal taraka lidainihi min qada'in shin ya bar abin da zai biya bashin nan nasa fa in annahu taraka wafa'an sallah alaihi in an ce e lalle yana da dukiyar da ta isa a biya masa bashi to sai manzon Allah ya masa sallah wa illa in ko ba haka ba kala sai ka ji manzon Allah ya ce sallu ala sahibikum ku je ku yi wa abokinku sallah ni ba zan yi masa ba haka manzon Allah ya rinka yi a farkon musulunci amma falamma fataha Allahu alaihi alfutuha yayin da manzon Allah yayin da Allah yau manzon sa buɗe ya samu cin nasara a wajen yaƙe yaƙe dukiya ta samu walwala da rayuwa ta samu aka bude khaybar a shekara ta bakwai lokacin nan ne wani sahabi ke cewa ba mu fara koshi ba mu musulmai sai lokacin da aka bude khaybar ba mu fara koshi ba mutum ya ji a gidansa ya ci ya koshi sai lokacin da aka bude khaybar a sahabi sun yi hakurin rayuwa ga wahalar da suka sha a maka suka je madina shekara bakwai kuma suna daukan wahala dan sai shekara ta bakwai ne aka bude mai khaybar daga lokacin suka fara kursi to lokacin da Allah ya wa manzon Allah bude aka bude garuruka musulunci ya yadu kuma ya karfi sai ya zanto cewa a asusun musulunci akwai kuɗi gwamnati na da kuɗi a ajiye cikin asusunta to daga lokacin nan kala sai manzon Allah ya rinka shelana cewa ana aula bil mu'minina min anfusihim ne ne na kaunatar mummunai sama da yadda suke kaunatar kawunansu faman tuwfiya wa alaihi dainun dukkan wanda ya mutu ya kasance akwai bashi a sa. fa alayya qada'uhu yazo ni zan biya masa a zo ayi bayani ni zan biya masa haka gwamna ya kamata yayi haka jaman da lokacin gwamna ya kamata yayi duk wanda ya mutu da baki akai ya kasa biya sai gidan gwamnati su biya ko jaman na lokal gwamna ya biya dan a huta an gane ku wa fi riwayatin lil bukhari a wata riwaya ta bukhari man mata wa lam yatruk wafa'an wanda ya mutu bai bar abin da za a biya ba gidansa bai bar dukiya ba to yanzu ni in biya masa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato duk wanda yana cikin gata da shari'a musulunci take wa ƴaƴanta da kulawa da take da su wa an amr bin shu'aib ana abihi an jaddihi dukkan wannan hadisi yana nuna mana wato abin da ake kira abdaman ya halatta ka dauki bashin wani kenan ana bin wani bashi ka ce ka ji ka gani bashin ya dawo kanka zaka biya masa kamar yadda Abu da yawa wancan mutumin kaga shi Abu ta da tsaye daga cikin da kuntala kawon gari kamar yadda nan ko manzon Allah yayi yayi ce la ta gaba daya wanda shi manzon Allah shugaba ne daga cikin shugabannin gari a sai idan mutum ya mutu a unguwa ana bin sa bashi iyalin sa ba su da abin da za su biya bai bar abin da za a biya ba babu laifi mutum biyu ko uku su hada kuɗi su ce mun yadda za mu biya masa cikin abokanansa cikin makwabtansa cikin waɗanda suke sallah masallaci da duk wanda yana daga cikin ayyuka na alkhairi da ya kamata mu raya su dan wannan shine zai cece shi gobe kiyama ya sauƙaƙe musu dan al'amura mu kuma idan mun yi haka abun ya tsara mana lada kaga amfani goma da goma shi an cece shi daga tambaya gobe kiyama mu kuma mun yi abin da zamu tara wa kanmu lada a wajen Allah dukkan wani dan uwa da ake tare da shi Allah ya karɓi rayuwarsa ko bashi kansa baya da ikon da zai biya ya kamata a ce ko kwamitin masallaci ko local government ko gwamnatin jiha kafin gwamnoni ko ciyaman na local government su fahimta mu fara yin wannan a kwamitocin na masallaci na unguwanninmu. a group din mu da muke da shi na ɗan kasuwa layi guda muke da shi ga munan dan muna sana'a iri daya mun riga mun san mai karfin ciki mu mun san mara karfi mun san tsaka dukkan wanda ya shiga cikin wani hali da ransa ko ba rayuwarsa ba a ga mun yi tarayya da shi cikin abin da yake ya shafe shi na bakin cikin sa ko na cikin farin cikin sa duk wannan yana cikin al-ma'ruf da shari'ar musulunci ta zo don ta tabbatar da shi وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن كربو دقا عمرو بن شعيب شيكما دقا بابنسا شيكما دقا كاكنسا قال يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا كفالة في حد لا كفالة في حد babu kafala daukan nauyin wani fi haddin cikin abin da yake haddi ne za a yi masa ka zo ka ce a yi maka wani ya yi laifi za a yi masa bulala ɗari ka zo ka ce a zo a yi min a kyale a masa don huwa da makasud bil hajji asalatan rawahu al bayhaqi wannan hadisi imam al bayhaqi ya rawaito bi sanadin da'if da sanadi da'ifi malam yayi lamba aka sai qala al bayhaqi innahu munkar yace wannan hadisi ne amma a cikin wannan babi na cewa wani baya daukan haddin wani akwai asar da dama amma dukkaninsu. su ba sa wofinta daga maganganu na malamai cewa ana magana game da ingancin su lakin na ahadith al-amr bi iqamati al-hudud tu'ayyidu ma'anahu sai dai hadisai da suke nuna cewa lalle a tsayar da haddi kan wanda ya laifi to suna karfafa ma'anan irin wannan hadisan da muka karanta muka ce zaifai ne لأنه لو جازت هذه الكفالة فغاب لزم تعطيل إقامة الحدود دومين da za a ce kafala ta halatta in zo in ce a madadin haddin da za a yi wa wani a to kuma daga baya fa ba shi wanda yake fala din yace ai mun sai muka neme shi muka rasa ya bata kaga shikenan sakata hudud haddi ya fadi kenan ba wa zamu wa yanzu kuma to da haka bai halatta ba dole wanda ya lafi shi za a yi wa wancan kenan to ina da sai mu dakata haka abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam bala kira sallah sannan ko za mu asasa kuma ne ke hannu ba wanda suke da alaka da karatun mu sai kan karatun da haka za mai da hankali ne ga waɗanda suke da da karatu wannan yake cewa a cikin karatun jiya an yi bayanin cewa idan mutum ya mutu ya yi wasiya kafin a raba gado sai an bayar da abin da ya wasiya a kai kafin a raba gadonsa to idan har abin da ya bari ɗin bai wuce ɗaya bisa ukun abin da ya bari ba to anan malam ya za a yi ya zaka ce bai wuce ɗaya bisa kuma abin da ya bari ba ai ba za a iya gane ɗaya bisa uku ba sai in akwai dukiya in babu ya zaka ka gane dai bisa uku duk abin da za a yi masa na hidima da biyan bashi duk a cikin dukiyar za sai an gama wannan ba abin da ya rage sai gado to sai a duba akwai wasiya yan akwai wasiya to wannan abin da ya rage bayan biyan bashi to ɗaya bisa uku shi za a bayar sannan sauran ya zama na magana in ku babu komai shikenan kaga shikenan kenan shi ma mai wasiya baya da shi kenan ko magada ma ba ta shi kenan ko a cikin karkashin wata aya ce sawi yayi maganar da yayi ni na jin ban yi wannan maganar cewa sawi yayi wata katubara ba a cikin karatu na dai anan ko na yi ban yi wannan maganar ba sai dai kaji ne a wani karatu na daban ba nan ba sawi cikin tafsirinsa akwai abubuwa da dama musamman inda dai katubara ta fitowa fili shine nan cikin suratul kafir karkashin tafsirin fadin Allah ta'ala wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah wazkur rabbaka idza nasit anan ne inda yake nuna cewa yin aiki da zahirin alqur'ani yana daga cikin asalan kafirci kaga wannan magana ce mai muni kwarai da gaske ina ganin qur'ani yana da zahiri yana da da ba aiki da zahiri sai da aiki da badi wata ka'ida ce ta yan badiniya waɗansu ba zahabi ne a cikin shi'a amma da karshe ya zo ya game ya shiga cikin waɗansu waɗansu ɗarikun sufaye Allah ya tsare mu wannan kuma ke cewa kamar da aka yi bayani jiya bisa cewa malaman makaranta da sauran ma'aikata su rinka halartar aiki a kan lokaci to haka su ma ɗalibai kamar ɗalibai da suke jami'o'i su ma wannan wajabci na halarta a kan lokaci yana kansu wanda yake neman ilimi ai shine lumba bi auda ai shi ana ganin ba sai an ce masa yaje ba kawai abin da yake kansa shine shi idan bai je ba ya hasaran ilimin sa ne tunda shi ba wani amana da ke kansa na cewa idan ya je ga abin da za a biya shi na ya halarci karatu ko in bai halarta ba sai dai kawai shi ya cuci kansa ne kuma ya cuci jama'ar da yake wakilta a cikin su daga karamar hukumar da yake ko daga jihar da yake da haka bai kamata shi dalibi ya sakaci da karatu ba sannan kuma a cikin maganar sa yake cewa akan sa lacca wani lokaci a jami'o'i ko wadansu manyan high institute kaga mutum yana da lacca tun daga karfe uku na rana har zuwa karfe shida to yaya zai da maganar sallar asar kansa a nan gurin kamar yadda na sha faɗa a Kano da Maiduguri cewa akwai sakaci da muke yi a cikin jami'o'in mu na arewacin ƙasar nan da muke da rinjayen musulmi da suke a garurukan musulmi yana daga dokar da aka yadda da ita wajen kafa jami'o'i kowace jami'a dole ta kare al'adun garin da aka kafa ta da kuma addinin garin da aka kafa ta yanzu jami'a a Bauchi ko a Kano ko a Maiduguri ko a Sokoto a ce ma an sanya wa dalibai lakta a daidai wani lokacin da ya ci da lokacin sallah kuma ba za a fito a yi sallah ba ya abin kunya ne ko a sa musu jarabawa a daidai lokacin da ya ci da lokacin sallah duk wanda abin kunya ne don haka a nan gurin kira za mu yi da babban murya ga dukkan shugabannin jami'o'in da suke waɗannan garuruka da na ambata ba wai bayan sallah shi kaɗai ba da dukkan mataimakansa wajen ya kamata su kula da lokuta na sanya timetable na karatun ɗalibai ko jarabawa su kare ci karo da lokacin sallah in har ya ci karo da lokacin sallah to lallai a bayar da wani break da kare kasa minti talatin dalibai su fito su yi sallah su je a ci gaba da lacca ko a ci gaba da jarabawa amma kuskure ne da abun kunya a yi wannan me ya amfanin a zo a yi talatta dan a ci jarabawa ko a rubuta jarabawa amma ko ba a yi sallah ba nan a samu duniya a mutu kuma a biya shiga wuta da haka ya zama wajibi ga shugabannin jami'o'in yi wannan kuma a irin wannan yanayi su kansu dalibai da akwai kungiyar dalibai musulmi ya kamata ta hanyar irin wannan kungiyoyin a rinka rubuta takarda ta musamman zuwa ga su shugabanni na university din cewa to fa lakcoci da ya kamata a rinka samu na kansa cikar da lokacin sallah tunda mun musulmi ne ta hanyar wannan dole a nemo hakkin amma idan aka kyale kowa shi da kansa kila ka fita zaka yi sallah wani malami ya ci mutuncin ka musamman ko in shi ba musulmi bane ko ko musulmi ne amma irin yan baro mu nan sai ko musulmi dan baro mu shi kawai dan boko ne zalla boko aqida sai ya ci mutuncin ka idan ka fita kace zaka yi sallah to dole a irin wannan lokaci a samu harshe ɗaya na ɗalibai musulmai da za ku nemi hakkin ko ba ta hanyar zanga-zanga ko zubar da jini ba ta hanyar rubutu rubuta takarda ku wanda za ku gani ku fara da shi shugaban da fashin ɗinku ko din na fakalti ɗinku har zuwa kai wajen bayar da salfa dole a kare wannan cewa ku musulmi ne kuma a ah, constitution din kasar nan ya da bai mutum damar yancin yi addinin sa sanya lakka da karfe uku zuwa shida ba tare da an ba da lokaci a fitowa ila asuba wannan tauye hakkin addini to dole ya kasance muna wannan abin da yake faruwa shine mu kanmu muna da rauni da aka sa abin sai mu bi shi a haka ba tare da mun tuntuba ba ko mu tashi tuntuba mu ba ta hanyar da ta dace ba Allah gane da ku da haka dai shawo kira da muke ga shugabannin jami'an mu su kan lura da wannan ko shugaban da fatimin ko wani din na fakalti ya rinka lura da irin wannan sannan su kuma talibai da hanyoyin da za su bi ta hanyar rubutu ta hanyar yin abin da sunan kungiyar ɗalibai da sunan haɗin kansu cewa suna neman hakkin su dole a tabbatar musu da su bi izin ita ta hanyar haka sai ga an musulantar da tsarin ilimin gaba wa alaikum salam eh banza Allah dai je makabarta in ba shi ki gidan kabari ba tsugunawa yake idan za a yi addu'a ne sai a tashi tsaye wannan yana da asali cikin hadisi wa wallahi duk bai kamata ba duk bai kamata ba ya kamata a bar motoci da duk a waje idan ya so a ajiye wasu su gadi in ma ana jin tsoron sacewa a shiga a kasa ibada ba ka je yi tun lahira ba ana magana lahira ne maganar mota ya kamata duk mutane su kiyaye wannan dukkan sunnoni raya su shine raya rayuwar al'ummar musulmi da wata dan ba abin da ya dabe bai musulmi hana su ci gaba sai bid'a dan bid'ar ita ta mayar da addinin ya zama kamar wani bagidajin addini ko addinin gidadawa ko akwai kawayanci a cikin sa dan bid'a akwai gidadanci da yawa cikin harkar bid'a shi yasa kasancewar dubban musulmai suna yin sa ba daidai ba a bid'ance wanda bai fahimci musulunci ba sai ya dauki hoton musulunci ta hanyar ayyukan waɗannan mutanen kaga nan gurin an bayar da mummunan koyarwa ke da musulunci ya eh, sau nawa zaka ji mutum ya zo musulunta sai ya ce shi yadda yana so musulunta amma abin da ya sa ya jinkiri don bayar da rabon da zai yanka saboda me ya je ya samu wani malami ko limamin kawai ya ce in zai musulunta sai an yanka masa rabon suna kaga wannan bayar da asiri cikin addini an fahimta ko to kaga wannan irin malaman marabin suna nan da yawa akwai kuma waɗanda waɗansu za su musulunta ma ba su musulunta mun je wani kawai muka samu waɗansu limamin ƙauyuka su suka hana magudawan su musulunta tun da daɗewa tun da duk shekara magudawan suna ba su zakka idan sun yi ta noma kaga su kwaya musulunta din da masaraka suke so to yanzu kuma sun same ta ba riga an musulunta bai gara gyale su a haka su kasu musulunta kuma a ba su ilimi kan ya waye kuma abubuwa su zama ba haka ake kaga ne irin waɗanda su suke cutar da musulunci wani wanda aka tashi shi cikin musuluncin wanda ya tashi ba karantar da shi ba shi ma sai ya rika daukar musuluncin yadda ya gane a kauyen su ko a garin su haka yake to shi kuma musulunci yadda yake shine yadda yake rubuce cikin Qur'ani da hadisin manzo Allah da kuma tarihin rayuwar sahabbai yadda suka aiwatar da shi shi yasa wajibin da ke kan malamai karantarwa ba abin da ya karantarwa muhimmanci kuma karantarwa kafin ka bata lokaci kan kowane irin karantar da Qur'ani da karantar da hadisi dan nan ne za a fahimci addini kai tsaye da kuma tarihin sahabbai tarihi yadda suka gudanar da rayuwarsu in ba haka ba don abin da zaka ga sai to ba ta lokaci ne da yawa mutane ba za su fahimci addinin yadda ya dace ba Allah ganar da mu kullum yana karanta hadisi mutum yana halarta sai ya rinka ganin wai dama haka abin yake a musulunci me yasa to a garin mu ba haka yake ba shi yasa mai karantar da hadisi a kowane karni sai ya yi sai ya yi hakuri saboda rigima ce da za ka yi da mutane ba kai ne kace za mu yi rigima ba amma abin da kake faɗa kishi ne da suke kai ne duk abin da ka faɗa na hadisi kishiri yadda wani ya tashi ga ana yi a garin su ne sama da shekaru hamsin kaga sai zama abokin adawar kai ga cewa yanzu duk abin da su malam wannan suka faɗa ba daidai suka yi ba to wannan malam wannan da zai faɗa da shi da wannan littafin waye girmoni ka gani ba da shi wannan malamin kake ba kenan domin kai abin da ke cikin littafin kake karanta shi ko littafin dan kafin haifi malamin yake yanzu misali wannan littafin bulugul maran da muke karanta hadisi a cikin muke jin wadansu ababai na mamaki wanda ya littafin ya mutu a shekara ta 852 bayan hijira 852 yau muna shekara 1420 shekara ta 100 kenan da barin duniya 600 da doriya to yanzu wani malami ne wanda yake raye a nan wurin wanda dan tsufansa zamu ce ya girma wannan littafin ko shi an wannan littafin ne amma sai ka faɗa abu sai wani ce yanzu su malama ga su duk da abin da suka faɗa ba daidai bane ba ta aida abin da wani littafin ke faɗa kenan ka mai wannan littafin cewa malami ne kuma ya girme su in tsufa suke ji to da haka wato ina ta ƙara kira ga malamai masu karantarwa dole sai an yi hakuri wajen karantarwa ko wahala fa musamman karantar da sunna ko wahala in gida za karanta mutane dama ta dace da son zuciyarsu atani hawaha qabla an a'rifa al-hawa fa sadafa qalban khawiyan fatabakkana saboda haka idan ka zaka karantar da su bid'a haka za a yi ta kowa haka yake so dan ba za ka fada da kowa ba in kana bid'a lalle duk wani azalimi mai mulki da ka shiga wajen sa ayi addu'a wai ba san ai zai ta ayi addu'a Allah kare mana ko Allah kaga da haka yake so to haka malamin bid'a ce kaga ita wannan addu'a da ka da kace ayi addu'a ayi bid'a ce to amma da haka ayi addu'a an an tashi ayi addu'a me ne sai da duk irin wannan abin da suka dauki malami amfanin sa shine ranan suna inda ta su ta haihu da kuma an yi musu mutuwa in an zo wajen wani taron da za a tattauna wani abu in ka ga malami a wajen sai a ji mace haka baka Allah daura da addu'a ka da addu'a idan ka gode da addu'a su kuma ajanda ta su su za su sarrafa ajanda kai ba ka da cewa lokacin da yan an gane aka baka Allah gode da addu'a <laughs> ba ka da wani amfani zai wannan <laughs> wai su su ne masana su ne suka goko su suka yi siyasa su zo karanta da yammacin duniya da shirme in ba haka ba kai daga karanta qur'ani shi yanzu ba abin da ya karanta rayuwar turai ta yamma kai ku ka karanta rayuwar fir'auna har zuwa yau <laughs> ba haka bane ba tun daga annabi adam zuwa yau qur'ani ya kawo maka a gaban ka ya shimfida maka yau akwai dan birni irin ka dukkan birane ka leka ka gabe suke ciki ba tare da ka je garin ba ta hanyar labari wanda ya fi kowace jarida ingancin labari shine alqur'ani wa man asraka min allahi hadisa ai labarin da yafi labarin Allah gaskiya to amma idan mutum ya wulakanta da kansa dole sai a ga an raina addini me hukuncin da ake cewa cikin sallah idan mutum ya karanta sura ba zai karanta wadda take sama da ita ba wannan maganar ba ta da asali cikin addini ya tabbata a cikin sallah annabi ya karanta sura ya karanta kuma ta samanta wanda zan iya tunowa yanzu da gaggawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta suratul bakara cikin sallah a maimakon ya karanta ali imran sai ya karanta nisa'i sannan sai dawo ya karanta ali imran na haka yanzu idan na tashi cikin sallah ya halatta an farko bayan na karanta fatiha in karanta ara'aytal ladhi kazo bidin idan na zo ta biyu in karanta wailul kulli kuma da tullu maza ya halatta ba wani haramci a ciki ba wani hadisi da ya ce karai haka wannan tambayar nake cewa mutum na iya sayar da saman gidansa kamar gidanka na da bene sai ka sayar da benen kai kuma ka zauna a kasa wannan dai kan akwai matsala domin na sama idan zai sake gini ya za'a yi kai ma za ka sake gini ya za'a yi eh? <laughs> kaga akwai matsala kwarai da gaskiya wannan yana bukatar a kara bincikawa ba zan yi ba da fitawa kan saka sai kai saboda ciniki ana gina shi ne kan kara samu rigima wannan kowa ba za ya ce rigima ba za ta faru bota ba ta wani na bin yana da kasa kowa ya san wanda yake da kasa shi yake da buloti wanda yake sama fa sai a yi hakuri saboda lokacin sallah sai Allah kai mu gobe insha Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala